wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan march shekara ta dubu biyu da ɗaya muna karatun littafin aswarimul battar fi tasaddi lissaharatul ashirar na shekul alama wa idu abdulsalami bali hafizahullahu in jama'a ba su manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu dangane da matsala akan ainihin wato arrabtu arrabtu shine nau'in asirin da ake a kulle namiji ya kasa ainihin saduwa da matar shi kamar yadda za a iya yin asirin ita ma yadda za ta gaza ainihin iya saduwa da mijinta bayan da muka ji bayanai dalla-dalla akan siffofin da ake gane cewa wane yana fama da larura kaza wance na fama da larura kaza malam ya kawo jeren giyar hanyoyi guda tara waɗanda in Allah ya so kowace ɗaya daga ciki za a iya binta domin ainihin a warware ko a karya wannan asirin shi kuma malam ya zo ne mana bayani dangane da alfarku bainar rabbi wal ajizul jinsi wa za'atul jinsi bambanci da ke tsakanin asirin da ake wa mutum ya kasa saduwa da matashi da kuma ainihin gazawa ta jinsi ma'ana dama shi haka Allah ya shi baya iya saduwa da mace da kuma raunin jinsi ba haka shi Allah ya shi ba daga baya ne sai ya zama rago to sai malam ya ce hanyar da ake bi a gana arrabtu ita ce za a ga shi wannan miji yana da kazar-kazar yana da nishaɗi yana da cikakken ƙarfi da iko wajen ya sadu da matar shi har ma yakan kai matsayin da azzakari za ta iya miƙewa matuƙar yana nesa da matar amma da zaran ya kusance ta yana son ya take ta nan da nan sai azzakarin sai ta langabe sai ya zama kuma ba zai iya saduwa da ita ba wanda duk aka gani da wannan siffar to alama ce akan cewa wannan mutumin asiri aka yi mishi matakin da za a bi ne sai a koma a bi ɗayan matakan nan da muka gabatar domin a bi a warware wannan matsala insha Allah ne malam ya ce saniyan na biyu al'ajizul jinsi sai kuma gazawa ta jinsi dama shi can Allah ya yi shi gazajje ne dama Allah bai yi shi da lafiyar gaba ba haka Allah ya shi shine ake nufi da al'ajizul jinsi huwa adamu qudratir rajulil jinsiyya سواء kana قريبا او بعيدا an زوجته abin da ake nufi da wannan shine ainihin wato rashin iko ga ɗa namiji na iya saduwa da mace ko yana kusa da ita ne ko yana nesa da ita ne sai zan ba zai iya saduwa da wannan matar shi ba bal la yantasibu uduhu aslan kai shi irin wannan ma gaba ɗaya a zakarin shi ba ta tashi ka kiyaye wannan nau'in abin da muke so jama'a ku tsaya ku koyi abin nan mutanen najeriya suna da son malanta ba su son su yi karatu gaskiya ku tsaya ku koyi harkar nan in ba ku koya ba za ku ji kunya kuka dogara da mu don za ku iya zuwa mu ce mu ma ba mu sani ba don yanzu lokacin da muka iya baiwa musulunci kenan amma lokacin mu gaskiya mu ba na karantarwa ba ne lokacin mu na yin wasu harkokin ne namu da suka shafe mu abin da muke cewa lokacin da muka sadaukar yanzu aka zauna ana karantar da kai wannan matsalar ka tsaya ka nakalce ta kai kake son malanta to kai malanta ta kama duk mai son malanta to ya shiga cikin bala'in da dole ne mu karatu in ko ba haka ba kana son malanta ba ka son ka koyi karatu ko kuma ana koya maka hankalin ka yana wurin ko kuma kana ga aikin da malam wani na da rai ko kuma aikin da da littafi kaza babu shakka ka gama asara abin da ake so yanzu da ake koya maka matsalan nan ka tunkuɗa komai ka tsaya ka koya tunda kana son malanta to ana koya maka malanta ne in ko baka tsaya ka koya ba sai mas'ala ta faru ka to wurin malam a'a sai ka samu malam da nake tayi ba abin da ya shafi malam malam ya zama lawyer ko malam ya zama injiniya ko malam ya zama likita ba abin da ya shafi shi sai ce bai san ka ba jama'a mun gane wannan da kyau ko to don haka kai da malanta ta kama ka yi kokarin ka nemi wannan abu ka koye shi ka tsaya ka nakalke shi ɗaya bayan ɗaya to sai kai ta malanta har mahadi ya zo ya kwaci jama'a mun gane wannan da kyau ko to kashi na biyu kenan to duk wanda aka same shi ɗungurin gum azzakarin shi ba ta tashi ɗin, to wannan ba matsala aljani ba ce ba matsala sihiri ba ce to wannan gazawa ce ta jinsi haka Allah ya shi to za mu ji wani mataki za a ɗauka salisan na uku abba'aful jinsiyu sai kuma rauni na jinsi wato daga baya ne raunin ya same shi da yana da ƙarfin gaba yana da karfin azzakari daga baya sai al'amari ya lalace mishi sai zan azzakarin shi ko gaban shi yana da rauni la yastati'u zawju an yubashira zawjatahu illa fi awqatin mutaba'ida irin wannan sai zan miji ba zai iya saduwa da matar shi ba sai a wasu lokuta masu tazara in ya sadu da ita misali a wannan watan sai zan bai iya sake saduwa da ita sai nan da wajen wata biyar lokaci mai tsawo tsakanin wannan lokaci da wancan akwai tazara kafin ya iya saduwa da ita wata timmul mubasharatu min lahzati yasiratin ma'a sur'ati ma'a sur'ati تعرض كبيد الرجل للخمول والانكماش بعد وقت يسير من المباشرة yace irin wannan sai zama mubasharar wato saduwa tsakanin shi da matar shi yakan faru amma lillahazati yasira na ainihin ɗan lokaci kaɗan ma'a sur'ati ta'arrud qabid ar-rajul lil da zaran an sadu ɗin kuma nan da nan sai a zakarin sai langaɗe walin kimash sai ya kwanta ba da wakatin yasirin min mubashara bayan ɗan lokaci kaɗan daga gama saduwa shi irin wannan shine yanzu yanzu nan zai zo ya sadu da matar bayan ainihin ya zo ya sadu da ita shi nan sai kuma a zakarin sai ya langabe shi nan kuma sha'awa ta ainihin kwanta ba za ta sake tashi ba sai nan da wata biyu wata uku wata hudu ko wata biyar sannan in ya zo sha'awa ta sake tashi minti ɗaya minti biyu shi kenan ya biya bukata kuma abin ya kwanta to in aka ga irin wannan to shi wannan abba'aful jinsi kenan rauni ne na jinsin shi ba haka yake ba daga baya ne al'amura suka zo suka rikice mai za mu ji wani mataki za a ɗauka a kansu ɗaya bayan ɗaya babban malami wahidu abdulsalam bali ya ce al'ilaju ga magani bayan da ka ji cuta ga dangada na yiwa kai ɗin yanzu ka kamu da irin wannan matsalar ko kuma a matsayinka na mai yin rukuya ka taɓa haɗuwa da irin wannan matsalar sai ido abdulsalam bali ya ce maka ga yadda ake maganin waɗannan matsalolin to ina da ya ƙara kawo hanzari jama'ar musulmi abin da za mu iya wa musulunci kenan wannan karatun awa ɗaya kasa da ɗauka bayan wannan wallahi duk abin da muka ce za mu iya muku wallahi mun yi muku ƙarya kuma haramun ne mu yi ƙarya yanzu jiya an rubuto a taimaka da ayoyin da aka ce ka ba an karanta kasa da ya ɗauka karatu ya wuce har abada ba za a sake karanta su ba in dai ni ne mun gane wannan da kyau ko don haka sanda ake karantawar yi ƙoƙari ka naƙalta in baka naƙalta ba nemi kaset amma ka dawo malam a rubuto maka kaza ban da lokaci wannan awa ɗaya tsakanin magariba da isha ita ke nan zan iya sadaukarwa bayanta ko minti biyar aka tashi ba zan iya sauraron ka ba don haka sanda ake faɗin abubuwan nan ka tsaya ka rinka naƙaltar su da kyau in baka naƙalce su da kyau ba to kuma gaskiya saboda Allah zargin da za ka yi mana akan tun da an ƙi a saurare ka an ƙi taimaka musulunci sai mu ce an ƙi taimaka musuluncin naka yaran ka don haka abin da ake so yanzu ka ji larura ka ji iri uku sai malam ya ce al'ilaj ga magani amma rabtu faqad tis a turuqin ne ilajihi qabla qalilin yace dangane da rabtu mutumin da aka yi mai asiri ya kasa saduwa da matashi. ko ta yarda da mijinta ko yana saduwa da matar amma kuma ga abubuwa yadda suke faruwa sai malam ya ce wannan dai duk hanyar da ya zama matsalar rashin iya saduwa in dai ta aljani ce ka ji an gabatar maka da siffofin to malam ya ce mun ambaci hanyoyi guda tara da ake maganin su ba da daɗewa ba nan ɗan lokaci kaɗan da ya wuce shine sai ka je ka nemi kasusuwan baya da aka yi karatu ka ji matsala ta farko ya gama maka bayani akan wal ajizul jinsiyu yu'alaju inda al-atibba yace shi kuwa gazawa na jinsi wato ya zama dama can haka Allah ya halitte ka zakarinka gaba ɗaya ba ta tashi dama can haka Allah ya halitte ki gaba ɗaya ke ba ki da sha'awar ɗa namiji ɗin gurungun ko ɗa namiji ya zo ya kwanta da ke dindin ba kya jin canjin komai haka Allah ya halitte ki sai malam yake to wannan matsalar a wurin likitoci ake maganin ta. a ƙasa sai malam ya ce in istafa'u ilajahu wannan fa sai in ma za su iya maganin shi domin wannan matsalar a hakikanin gaskiya ita kam sai in har ma tana da magani a wurinsu wanda yake har zuwa yanzu likitoci sun gaza game da maganin wannan domin matsala ce wadda haka Allah ya yi ka to amma musulunci yana da maganinta menene maganinta wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum addu'a addu'a na maganin komai sai a koma a yi roƙon Allah ya Allah musibar da wani ya samu kanshi a ciki na ga shi ɗa namiji amma zakarin shi baya aiki ko ga wanke ya mace amma ba ta da sha'awa ba ta iya kaza ba Allah a yaye mata Allah ka yaye mata sadaka ne biyayyar iyaye tawassuli da ayyuka na gari tawassuli da addu'in bayan Allah salihai na gari yin qurabat ne gudanar da sadakoki neman kusanci ga Allah sai a zuje a wajen yin haka ƙarshen dare ɗin nan da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake Allah na sakkowa da kanshi daga sama ainihin zuwa sama ta ɗaya wato saman duniya yana cewa wa zai bauta mini in karɓi ibada shi wa zai roƙe ni in biya mai bukata sai a ce ki miƙe ki ta du'a'i daidai wannan lokaci karfe biyu dare karfe uku karfe hudu karfe biyar karatun alkur'ani zikiri salati ai ta yi ai ta roƙon Allah ai ta roƙon Allah wannan gaskiya saboda Allah shine babban magani game da ainihin wannan matsala domin haka Allah ya yi mai irin wannan zai zama ba ta jin daɗi ko ɗa namiji ya sadu da ita ko ya yi duk abin da zai mata ita ba ta jin canji a jikinta to haka Allah ya ta ko kuma shi duk irin yadda za a yi wasa da azzakarin shi mata su tare su wasa da azzakarin shi ko mace azzakarin shi ba za ta tashi ba to haka Allah ya shi al'ajizul jinsi to wannan kam sai dai a je wurin likitoci in suna da magani in ba su da maganin fa sai a tattara a komawa Allah amma ba'ful jinsi amma kashi na uku shine rauni na jinsi wato ba haka Allah ya shi ba da can lafiyar shi kalau yana da nagartar gaba lafiyar shi kalau yana iya saduwa da mace ba matsala daga baya sai a biyar gurguje mishi sai ya zama rago fa ilajihu to ga maganin shi awwalan na farko tahdur kilo na nahal naƙi yake sai a samu ainihin kilo guda na zuma tataccen zuma zuma tataccen zuma ba wanda yake haɗe da wannan ainihin wato kakin shi ko kuma diddigan shi a tataccen zuma sai a samu kilo guda wa mai atai jiram ghiza'i malikatin na albaladi sannan sai kuma a samu kaki gyararren kaki na zuma shine wannan ainihin wato in aka tace zuma za ka ga kuma an samu wannan ainihin wato tako-tako da ke gidan zuma ɗin to akwai gyara da suke mishi in aka gyara shi sai ka ji suna kiran shi kaki to sai a samu ainihin gyararren shi shi kuma sai a samu giram ɗari biyu sai a cikurkuɗa su a cuɗa su ga shi a ƙasa sai ya ce wa yusabbalu an yakuna kharijan min al-khaliya mubashara an fi so shi wannan kaki wanda aka fito da shi yanzu yanzu nan daga wurin tace zuma sai a samu kakin da yanzu yanzu nan aka ainihin wato matse shi aka fito da shi wa zalika annahu la yunfazu illa musallajan abin da yasa ku saboda shi a ɗabi'ar yadda kakin yake mu ne muka ɗauki harkar zuma a yanzu abu ne mai mara muhimmanci amma a ƙasashen duniyar larabawa da turawa sun ɗauka da muhimmanci in aka fito da irin wannan kaki ana fito da shi a firiji suke sa shi sai malam ya ce to an fi so daga fito da shi din nan yana da ɗumi shi sai a ɗauka sai a je a haɗa shi da wancan tataccen zuma sai a haɗa maganin da shi ya ce ba don kuma ba domin dama ba a aje shi sai a cikin firij wata ƙillu ƙimatuhul ghizaiya yawman ba'a da yaumin to in aka ajiye shi a cikin firij din nan darajar shi da irin sinadaran da ke cikin shi waɗanda suke taimakawa su zama ainihin wato abinci ne magani to raguwa yake kullum kullum raguwa yake hatta ya da ha tamaman ha'awa ya gari duk abin da ake nema na sinadaran albarkar da ake nema kuma ya lalace sai malam ya ce yahuwa daraja to shi ma matakai ne ina son ka fahimci maganar nan da kyau na ɗaya aka ce sai a samo kilo guda na zuma tataccen zuma sai kuma a samo kiram ɗari biyu na ainihin wato wannan kaki in aka samo shi sai ainihin a cuɗa su sai malam ya ce maka shi wannan ainihin kakin da za a samu ya zama in so samu ne daga gama aikin shi a yanzu ba wai sai ya daɗe a firij ba domin zaman shi a firij kullum darajar shi raguwa take kullum darajar shi raguwa take to yana nan yana nan yana nan har a waye gari in ya daɗe a firij din duk irin sinadaran da ake noma a cikin shi waɗanda da izinin Allah su za su taimaka bukata ta biya sun ƙare sai dan an yi amfani da shi bukata ba ta biya ba to don haka in so samu ne a yi sha yanzu magani yanzu ina fatan an gane wannan sai malam ya ce to shi wannan irin kaki da ake cirewa da aini daga jikin zuma yana da darajoji martaba martaba ne gwargwadon yadda a ce misali atamfa ka dai san yadda atamfa take in aka ce atamfa ingilishi ce da holland ta fi ainihin super print haka ne ko to haka shi ma kakin nan in na ƙasa ka ne ya fi daraja in na gari ka zane ya fi daraja sai malam ya ce al'awwal na farko al-ghiza'ul jabali alghiza'ul jabali wa huwa a'laha wannan alghiza'ul jabal ya fi kowanne ainihin kima an gane wannan da kyau ko sai ke wa yujadu fi ba'd manafiqil yaman wa Saudiyya? ana samun shi a wasu yankin kasashen yaman da Saudiyya. saudiya na biyu الغذاء المصري sai kuma alghida'ul misri wa huwa ba'dahu mubashara ke biye da wancan kai tsaye a wajen daraja A salis na uku alghida'ut turki sai kuma al turki shi kuma shi ke biye da wannan na biyun kenan sai al na hudu al-ghidha'ul wanda ake zuwa da shi daga kasashen turawa wa a aqallu ha ne mafi karancin daraja domin wannan ainihin yana dadewa kafin a iso da shi to waɗannan abubuwan duk da aka faɗa wasu abubuwa ne na musamman a ƙashin gaskiya na cewa bahaushe kaki ne don ya gane abin da ake nufi amma bayan an tace ɗin akwai aiki da suke mishi su waɗanda suka ƙware game da harkar zuma ɗin a nan ƙasar ni na san wani supermarket ɗaya da ake siyar da irin wannan a ainihin can abin nan wuse area wuse 2 a can abuja na san inda suke siyar da shi a wani supermarket ne na wasu mutane ƙwarori mutanen ƙasar labanan to suna sai da irin shi a wannan katon ainihin wato abin nan a wannan katon supermarket in ka je ka samu za ka je ka samu ga atirki ga wannan aljabali ga kaza kowanne ga shi nan a cikin zangonin shi ko a cikin kwalba za a ce maka naira ɗari kaza ko naira dubu kaza gwargwadon yawan shi gwargwadon darajar shi gwargwadon shi to sai dai shi ma ɗin mu ga nan ƙasa yana zama mana almustaurad kenan domin kawo musu ake daga waje kuma in aka zo za ka ga an zuzzuba shi a cikin manya-manyan firiji ne shi nan to daɗe wannan a cikin firiji shi ne malam ya ce yana rage mishi karfin sinadari to sai dai da yake mutane ne waɗanda 'yan kasuwa ne na duniya kamar kamfani ne na duniya yake da wannan ainihin supermarket din za ka je ka samu kusan kullum bayan kwana biyu ana kawo sabo bayan kwana biyu ana kawo sabo wanda da zara an gama aikin shi za su yi kokarin su shigo da shi nan kasar ba tare da ɓata lokaci mai yawa ba Allah madaukakin sarki ya shirya din to abu na farko kenan ana magana dangane da maganin wanda yake da raunin gaba daga baya larura ta same shi الثاني نبي مالا يتي تقرأ عليه الفاتحة وسورة الشرح والمعوذات مالا يتي سيك كرنت أينه الفاتحة بسورة الشرح دكما المعوذات أجتمي أجتم إتوى zuma ka ɗibo zuman ka ɗibo wannan ka cakuɗa su ka cakuɗa su a kwano sai ka kara bakinka sai ka karanta fatiha ka karanta alam na sharaha ka karanta kulhuwa ka karanta falaki ka karanta nasi su ne abin da baka karanta الثالث أبناء كسيتي يأكل المريض كل يوم ملء ثلاث ملء ثلاث ملائكة على الريق كل wannan mara lafiya ya ɗibi cokali uku ya sha alar rik kafin ya ainihin kariya duk sanda ka ji an ce ka sha magani alar rik wai ka sha shi akan yawunka yadda yawunka yake da safe in ka tashi yawunka bai cuɗanyi da koko ko ti ko wani abinci ba to bayan kayi alwala kai sallah bakin ka farai to sai ka fara ɗiban cokali uku babban cokali sai ka ainihin sha wa mil'a mil'aqa ko sannan kuma wa mil'a mil'aqatin qabla al gada'i sannan kuma in ya zo ainihin zai fara eh, wato cin abinci har wa yau na safe ɗin wannan kaga da safe aka ce kaya alwala ta yi sallah kana idowa sai ka sha cokali uku to yanzu wa karfe takwas ne karfe tara ne sanda ba ka yi breakfast kuma karin kumallonka ka aje abin karin kumallo a gaba sai kuma ka sha cokali ainihin guda wa ukhra qabla al-isha'i bisa'a sannan kuma qabla al-asha'i bisa'a ɗayan cokalin kuma sai ka sake sha kafin abincin dare da kamar sa'a guda a ce kana cin abincin dare karfe takwas na dare to kamar karfe bakwai na dare sai ainihin ka sha ma'ana yanzu a yi ne za ka umarce shi ya sha cokali biyar kenan cokali uku da safe da zaran ya yi sallah cokali ɗaya ya aje abincin buɗe baki a eh, abincin karin kumallo zai karin kumallo sai ya sha cokali ɗaya cokali ɗaya kuma da daddare kafin ya ci abincin dare sai ya sha sai ka ce mishi ya rinka shan shi haka har zuwa sanda zai ƙare rabi'an na hudu yastamurru ala zalika shaharan au shaharaini malam ya ce sai ka umarce shi ya ci gaba da amfani da wannan magani yana sha haka tsawon wata guda ko tsawon wata biyu hasba darajat ba'asi gwargwadon dai yadda matsayin raunin azzakarin nashi yake in raunin azzakarin nashi ya kai matuƙa kaga sai a haɗa mai da yawan da zai sha kamar tsawon wata biyu in raunin azzakarin bai kai matuka ba shi sai a haɗa mai gwargwadon yadda zai sha wata guda ita iya yiwa cikin kwana bakwai sai Allah ya bashi sauki shi kenan bukata ta biya jama mun gane wannan da kyau ko ba kamar maganin bature bane dan aka ce an rubuta ma na kwana biyar din nan lallai sai ka sha na kwana biyar a'a wannan dama an sa ne ka sha da zaran bukata ta biya an ka tsaya daga haka ma babu laifi in kuma kaga kana da bukata kai kasha sha ai zuma ce jama mun gane wannan da kyau ko sai malam yace yushfa bi iznillahi ta'ala da izinin Allah Allah zai bashi sauki za a bashi sauki in dai bi waɗannan matakan to jama'a kun ji waɗannan abubuwa guda uku kuma kowanne kun ji matakin shi na farko shine ne na farko shine arrabtu arrabtu ka ji yadda ake maganin shi na biyu shine al'ajizul jinsi shine muka ce babbar shawara a ci gaba da addu'a na uku shine wannan abba'atul jinsi shine muka gama tattaunawa yanzu dangane da yadda ake maganin shi Allah madaukakin sarki ya taimake mu to bayan da ka ji wannan waɗannan larurorin suna da alaƙa da matsala ta uku matsalar rashin haihuwa matsalar rashin haihuwa duk suna da alaƙa da su waccan matsalar can kuma akwai wata da ke da alaƙa da ita in kai haƙuri a hankali za zaka eh, ji an yi magana a kanta ita ce sur'atul qabf wani da ya fara saduwa da mace yanzu nan sai maniyi ya fita kai haƙuri a hankali za a zo kanta amma a yanzu malam sai ya dubi matsalar nan tana da alaƙa da uqub rashin haihuwa dan haka sai ya ce ilaju ba'd anwa'il ukmi ga maganin wasu nau'uka na daga cutar rashin haihuwa Allah maɗaukakin sarki shi ke ba da haihuwa ya baka maza zarya ko ya baka 'yan mata ko ya haɗa maka ko kuma Allah ya mai da kai bakararre ko bakararriya haka Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin alkur'ani in ka gane wannan to shi kenan duk sanda ka samu kanka a halin matsalar rashin haihuwa abu na farko da ake so shine imaninka da dogaranka ya koma ga Allah Allah ne ya tsora maka wannan larurar to kuma sai ka fara bincikar to wata irin larura ce shin wadda take da magani ce ko ba wadda take da magani ba ce sai malam yace al'ukumu inda rajul rashin haihuwa ga ɗa namiji me yake jawo rashin haihuwa ga ɗa namiji me yake jawo rashin haihuwa ga ya mace yaya za a iya ganewa in an gane kaza ne ya sa wani bai haihuwa sai a gane sababin aljani ne ko asiri ko ko sababin ɗabi'a ne to da waɗanne hanyoyi ne za a ba a yi maganin su malam da ya ce al'uqmu nau'an shi dai rashin haihuwa cuta ce wadda nau'i biyu ce al'awwalu uqmun udwiyyun yu'alaju 'inda al-atibba'i in istata'u ilajahu yake akwai rashin haihuwa wanda yake na gaba ne wato gaɓoɓin haihuwar ne gaɓoɓin da Allah maɗaukacin sarki yake sarrafawa su ɗauki ciki su riƙe cikin sai ya zama su ne suke da tangarɗa to in aka samu irin wannan malami ce sai a je wurin likitoci suke maganin shi in har za su iya ainihin magani a kan shi din asani na biyu malam ya ce ukumun bi sababi min aljinni dakhila jismin insani yace akwai kuma rashin haihuwa wanda yake sakamakon taɓuwa ce ta aljanu wanda aljanu ya shiga cikin jikin mutum wa hadha yu'alaju bil qur'ani wannan ana maganin shi da alqur'ani wal ad'iya da addu'o'i wal azkari da kuma zikirori insha Allah jama'a kun ji nau'i biyu akwai na tabi'a wanda yake wasu gaɓoɓi ne za su samu tangarɗa akwai kuma wanda yake a asiri aka mata ko aljani ne ya shiga jikinta shi yasa ba ta haihuwa ko shi yasa wani zai haihuwa malam yake wani min al amma fa kafin a tafi da nisa ka san cewa abu ne sananne anna amaliyatu takhfidi تستوجب بإذن الله تعالى أن يكون nisbatul الحيوانات المنوية عند الرجل أكثر من 20 miliyon في السنتيمتر المكعب yake sanannen abu ne kasancewa wato hanyoyin da suke sawa a samu ainihin wato haihuwa da izinin Allah maɗaukakin sarki sukan kasance a samu wasu ƙwayoyin maniyi a wurin ɗa namiji fiye da miliyan ashirin in aka tashi ainihin lissafinsu ta wajen ainihin wato a centimeter in an koma da shi a lissafi muka'ab shine square square centimeter ma'ana in ƙwayoyin da ake samu na haihuwa a jikin ɗa namiji waɗanda da izinin Allah ta hanyar haka ne haihuwa take faruwa ƙwayoyi ne waɗanda in an jera su an kewaye lissafinsu za su kama wajen fiye da miliyan ashirin ga ɗa namiji abin ake ce maka duk sanda ɗa namiji ya furzar da maniyi daga azzakare shi a cikin wannan maniyin akwai fiye da ƙwaya ta ainihin 'ya'yan maniyi waɗanda kowane ɗaya zai iya zama ɗa to akwai waɗannan fiye da miliyan ashirin a dukkan maniyi guda da namiji ya fitar fa ahyanan to sai ya zama wani lokacin ya tasarrafu shaitanu sai shi shaitanin da aka wakilta domin ya ainihin hana wani haihuwa sai ya rinka kaiwa da komowa fi khusiyatayyir ragile a cikin 'ya'yan marinan shi ɗa namiji ɗin allati tufrizul hayawanatil manawiyya waɗanda su waɗannan 'ya'yan marina su ne suke fito da ainihin wato waɗannan maniyi wanda a cikin shi ake samun 'ya'yan da suke zama ainihin wato su ne za su zama ƙwayaye in sun shiga cikin mace to sai shi wannan ne sai ya tsayu da bagtsi ya rinka tarwatsa su tun suna cikin 'ya'yan marinan namijin au bi ghairihi ko kuma ya bi wata hanyar ya lalata don haka fatafruzu aqalla min al ma'adin al matlub sai ya zama maniyin da zai fito daga cikin 'ya'yan marinan shi ya bi ta azzakarin shi ya shiga cikin sarjin da zai fada cikin mahaifar matar da ake so ya ciki sai ya zama maniyin ya gaza yawan da ake bukatar ya kai wato maniyin da ake bukatar ya shiga cikin mahaifar da za a samu ciki ana bukatar ya zan ya ɗara a kan miliyan ashirin to shedanin da aka wakilta da sihirin sai ya tafi cikin 'ya'yan marenan wanda idan mani ya fito daga gadon bayan ɗa namiji sai ya gangaro sai ya tsaya a 'ya'yan marena 'ya'yan gono in ya tsaya a nan to in shi wannan shaidani da aka wakilta da sihiri sai ya shiga sai ya bi sai ya ainihin watsa wannan ainihin taruwar yawan maniyin ko kuma ya biya lalata su yadda adadin da ake so su shiga mahaifar ba zai kai ba sai zan madadin miliyan ashirin da wani abu ya shiga mahaifar sai kama a samu miliyan ainihin wato goma sha takwas ko miliyan goma sai ya shiga kun ga in ya shiga sai mani ya shiga mahaifar amma bai kai yawan da zai iya haifar da ƙwayayen da ake buƙatar ta samu ciki ba sai zan da za ta samu ciki ba ko an fahimci bayanin nan to malam ya ce wannan kenan a ƙarƙashin haka in aljanin ya haka sai zan fala ya sai zama ɗaukan cikin ba zai yiwu ba kenan tunda da gwargwadon yawan da ake buƙatar ya shiga cikin farjinta ya kai ga mahaifa aljamin ya watse su ko kuma ya dargaza su sai zama aƙalla ne zai kai malam ya ce wa inda ma tankulu alhayawanatul manawiyyatu min alkhufiyataini wa inda ma tantakulu alhayawanatul manawiyyatu min alkhufiyataini ila alhuwaisilatil manawiyya takunu muhtajatan ila sa'ili al-lu'abi allazi tafruzuhu inda kobar sai ce to a yayin da waɗannan ainihin 'ya'yan maniyi suke gangarowa daga 'ya'yan marinan shi ɗa namiji ɗin suna tafiya zuwa ga inda ake neman maniyi ya kasance sai ya zama a daidai wannan lokaci su waɗannan ƙwayoyin maniyin suna da buƙatar wani ruwa-ruwa haka mai kamar yawo wanda zai taimaka musu wajen fitowa tafrizu guddatu kobar wanda wannan shine zai fitar da ainihin ƙwayoyin da za su iya haifar da ciki din wa taskubu fil huwaisila sai ya ta hanyar wannan abu mai kamar yawo mai yauki mai dalau-dalau wanda shine zai taimaka ainihin wato ummani ya fito ya je ya afku a cikin inda ake so ya kasantar da ɗa almanawiya wato na maniyi haisu ta tagazza alaihi hadhihi hayawanatul manawiyya a yayin da waɗannan ainihin wato 'ya'yan ƙwayoyin maniyi a nan ne suke samun abincin da za su rayu ta hanyar shi al-muhtazana wanda yake dama yana nan a ajiye sulhuwar sulatul manawiyya a cikin wannan abin da ainihin wato maniyi yake kasancewa Wahuna to a wannan wurin yakunu lishaytani tasarrufun akhar sai shiɗanin nan ya sake samun wani tasarrufin daban fi huddati kobar a cikin wannan taron inda maniyin yake haifi na'uha a inda shi wannan shiɗanin zai hana wannan maniyin min ifrazi sa'ilin Lu'adi ya hana wannan abu mai yauki ne kamar yawo fitowa inda zalika to a irin wannan halin la tajidu alhayawanatil muktazanatu fil huwaisilati almanawiyya ma tatazza alayhi sai ya zama maniyan nan da ya gangaro sai zan ya gaza samun abubuwan da kwayoyin mani yake bukata na sinadaran ya rayu fata mutu don haka sai ya mutu fala ya hadisu a taksibu aidan sai ya zama a wannan halin ma ɗaukan cikin ba zai yi ba kaji hanya ta biyu hanyar nan ta biyu ita ce wato idan mani ya gangare daga cikin 'ya'yan marina kafin ya kawo zuwa ga azzakari inda zai fito ɗin nan to akwai wani abu wanda yake shi ne kake ganin yake taimaka mani yake yauki haka dalau dalau to wannan abin mai yaukin dalau dalau to a daidai wannan kan hanya daga 'ya'yan marena zuwa fitowar shi ga azzakari a nan ne yake samu to sai shi shaidanin da aka wakilta don sihiri sai ya bi sai lalata wannan sinadaran da zai haifar da wannan abin mai yauki don haka sai zama illa ya fito babu ainihin sinadaran da wannan ƙwayoyin maniyyi zai rayu da su har ya iso waje na azzakarin da ran shi sai zan kafin ya fito to ya mutu don haka sai zan mataccen maniyyi ne shi wannan mutum ya zuba matar shi don haka ko da yana da yawan da ake bukata to matacce ne a can baya kuma ko da ya bar da ran shi da lafiyar shi don haka ina kawo hamzari a madadin shi da ni kaina daga ni har wahidu bali ba likitoci bane ba likitoci bane in an ji mu da kuskuren bayani likitoci sai a mana afuwa iya abin da muka karanta ne za mu iya bayyanawa don ba harkar bace amma abin da ake so so ake a gaya maka cewa Allahu ya tajalla li ilmil hadith Allah yana gaskata modern science and technology Allah yana gaskata kimiyya da fasaha da bincike sannan kai kuma da ke ƙaryata shiga aljani ko shaiɗani jikin mutum ana nuna maka addini da rayuwa kai tantirin jahili ne ma'ana wannan ainihin maniyi da kake ganin shi yake zuwa yake shiga cikin mahaifar mace shine suka bincika suka kai suka komo suka gane cewa sai ya kai miliyan kaza sannan in ya sauka a mahaifa zai iya samar da ɗan da ake so da izinin Allah to sai shaidanin ya bi hanya ta farko sai ya dargaza yawan sai zammanin ya kai cikin mahaifar da ran shi da lafiyan shi amma bai kai yawan da zai iya haifar da ɗa ba ɗaya kenan hanya ta biyu sai ya zama sai ya bar wannan maniyi da yawan shi shi shaidanin sihirin amma sai ya bi kafin maniyin ya iso sai bi sai lalata sinadaran da su ne ke rayar da maniyin kan hanya har ya fito daga azzakarin ya shiga farjin don haka sai zan maniyin in ya zo wucewa abubuwan da zai samu ya zama haɗaɗɗe kakkauran maniyi mai rai da lafiya sai zan ya zo ya wuce tsinkakke bai da cikakkiyar lafiyar da ake so don haka yana shiga cikin mahaifar mataccen maniyi ne ya shiga cikin mahaifarta don haka shi kenan ba za ta haihu ba ka ji ɗayan biyu yadda shi ainihin ne sihiri yake game da ɗa namiji yake gaza haihuwa jama'a mun gani yanzu wannan ane maka bayanin sirrin rashin haihuwa ɗa namiji ta hanyar in aljani ne ko asiri ya shige shi in mace ce za a zo za ka ji wannan bayani akan haka amma yanzu ka dai yadda yake wa namiji to malam sai ya ce kaifa tufarriqu bainal hukmi at-tabi'i wal hukmi bi sababil jinni ya za kai ka iya bambance tsakanin rashin haihuwa na ɗabi'a ma'ana dama ita haka Allah ya yi ta da laruran nan ta rashin haihuwa saboda wasu gaɓoɓinta na da matsala da kuma rashin haihuwa ta aljanu ya za a iya bambancewa sai aka zo aka ce ala gafa ta malam ka ganta nan tun da aka yi aure yau shekara goma ko ɓari ba ta taɓa yi ba to yaya za ka iya bambance wannan matan laruran nan ta ku tafi wurin likita ba aiki na bane ko ko a'a wannan matan laruran nan ni aiki na ne to sai malam yace ga yadda za ka yi al-uqmu bi sababil jinni lahu a arab yace in dai rashin haihuwa ce ta ainihin wato sababin aljani ko asiri to ga ga alamomin da ake ganewa ga symptoms to in waɗannan alamomin suka tabbata to shikenan ya tabbata cewa na aljani ne ko na sihiri in ba su tabbata ba fa to ba za a ce maka alama kaza alama kaza ita ce ta tsabi'a ba a kana ganin waɗannan ba su tabbata ba to ya nuna cewa to na tsabi'a ne in ka ga mu'uzam mafi yawanci sun tabbata sai ka ce sihiri ne dai ko kuma aljanu ne in ka ga ɗaya ne ya faru amma sauran duk tambayin da kai mata ta ce a ita ba ta da wannan matsala to yanzu ka shiga cikin rikici kenan to sai ka zaunar da ita kai mata karatun alkur'ani ko ka zaunar da shi kai mishi karatun alkur'ani don ka tabbatar shin ina ne za a karkata za a karkata akan matsalar ta aljani a ci gaba da neman magani da izinin Allah ko ko matsalar nan ba aljani bane ba asiri bane a tura ta wurin likita jama'a mun gane wannan da kyau kun ga jama'a kullum ina gaya mana aikin nan aiki ne akwai bukatar musulmi su kira taro na ƙasa gaba ɗaya a sanya za a yi a neman wa musulunci gata game da wannan matsala a samu ƙwararrun waɗanda suka iya a samu asibitoci da clinics waɗanda za a ajiye su a matsayin duk wanda yake fama da matsala irin wannan ga inda zai je yanki kati in za a kwantar da shi ne ga likitoci nan ga nas nas nan a ɗauki mataki akan haka in ba haka ba wallahi takaici ya rinka samun musulmi kenan wanda ba shi da iyaka domin dai wannan matsalar babu randa da za ta daina faruwa a duniya domin ɗan adam ya zo ya samu aljani a duniyan nan haka Allah ya ce wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum an halicci aljani tun kan halicci dan adam dan haka ba yadda za a yi kuka ce aljani zai bar duniyar nan ya baka wuri kuna nan haka Allah ya muku baki qul nahbitu minha jami'a haka Allah ya ce ku sauka daga aljanna gaba ɗaya da kai Adamu da Iblis din kowa ya sauka ba'dukum li ba'din aduwwun sashin ku suna kin sashi aljani ba su kaunan mu in aljani ya rasa yadda zai ya nakasa ka sai koma yana harararka yana maka al'ainu yana jin haushinka daga haka wai in yana da kambin ido sai ya kama ka za ka zo ka ji darasi na musamman akan kambin ido da aljanu ke mutane in ya rasa ya zai shige ka ya zai lalata ka ya zai ka ba sai koma abin da zai shi shine rinka hararaka ya ne maka hasada wai in yana da kambin ido ka faɗi ka su manan take ko wata larura ta same ka kun ne ba'din adu kai ma dan adam haka kake kin shi yau da za a ce ga inda dajin da ake kamo aljanu dan adam nawa ne zai je aikal kafira ya kamo ce zai wasa da aljanu mutum nawa ne kake jin ana cewa sarkin aljanu mutum ne fa mutum sai ka ce sarkin aljanu ne mai aljan mai aljana mutum ne fa bai ganta ba amma har ya mallake ta bai ganta ba amma ya mallake ta bai ga aljanu ba amma yana ba su umarni saboda me saboda shi kanshi mutum takadarcin shi bai gaza takadarcin aljani ba shi ba'dukum li ba'din adu to duk inda aka ce sashin ku na kin sashi za a zauna lafiya kenan to ashe lallai ne a ɗaukar wa matsalar nan gata a yi mata mataki in ba haka ba kullum mutane in sun ji kasa din nan sai a kwaso jiki mala albani salamu alaikum mun zo wurinka mala albani sai ce bai da lokaci iyakar kasa din nan da kuka ji to abin da mala albani zai iya musulunci kenan bayan nan fa ko shawara babu to sai ga mutum ya koma to ni wannan haka ake an wulakanta ba a wulakanta ka ba a'a ya za ku yi musulunci gata ku yi wa kanku gata matsala ce ba zai yi mutum ɗaya a ce an zura ido kowa ya ce kawai wambani wamba ka bani ba kawai kowa neman taimako yake wurin shi abu ne da ke bukata a kira taro ya jama'a musulmi ya za a yi da matsalan nan to abin da ya kamata kenan an samu wani yayi abu ko to nan ma sai ku samu zaria ne kano ne sokoto ne ina ne sai ku ta budewa sai ku ta budewa ai kai ai kai abin da ya kamata kenan amma mu iya abin da zamu iya kenan kuma aikin musulunci kowa zai yi da inda zai iya ne in muka ɗauka kanmu abin da ba za mu iya ba ƙarya da cuta da damfara za ta biyo baya wannan kuma ba shine tafarkinmu ba amma abin da za mu iya shi ne muka yana don haka ɗaliban ilimi malamai sai kowa ya ta ƙaruwa to shi kenan mu kuma an gama sai kowa kama gaban shi har kashi ga shi dai malam ya ce al'uqmu bi sababil jinni lahu a in dai rashin haihuwa ce ta sababin aljani ko sababin sihiri to na da alamomi ga su kamar haka awwalan alama farko bikon fi sadri kunci a cikin kirji ciwon kirji in a ce wance ba ta haihuwa kowa na bi haihuwa za a ga yana yawan fama da ciwon kirji za a ga tana yawan fama da ciwon kirji khasatan min ba'dil asri musamman ma bayan sallar la'asar wa rubama zalla ila muntasafil laili wani lokacin sai a ga ciwon kirjin yana yawan zarce mata har zuwa tsakar dare ku kiyaye wannan alama ce yawan ciwon kirji musamman daga zaren bayan sallar la'asar ta yi almuru ta kusa shi kenan wani lokacin da an yi sallar magarba sai ka ji ta samu sauki wani lokacin kuma sai abin ya zarce mata sai can tsakar dare sannan sai ta ji ta watsake shan magani sai a ga baya maganin irin wannan ainihin ciwon kirjin a sha maganin gargajiya a sha maganin bature a je a yi x-ray a je a yi menene duk abin da za a yi sai a je a ɗauki hoto sai wurin ya nuna ba komai amma kuma ga cuta tana ji a je a sha magani a yi bincike a kwantar da ita aita duk in kuka ga irin haka Ga shi dama ba ta haihuwa tana yawan fama da ainihin ciwon kirji sai ku fara cewa alama ce da ke nuna ashe rashin haihuwar wance aljani take fushi ko ainihin sihiri aka yi mata ashe wani da bai haihuwa aljani yake da shi ko sihiri aka yi mishi saniyan na biyu shurudun zihiniyun yawan ainihin yawo da tunani sai a ga mutum ya zauna yana ta gararan ba tunani ya ta tunani ya tuno nan ya tuno nan ya tuno nan sai ga galibi irin wannan bai cika damuwa da cikin mutane ba in ma har yana cikin mutanen sai da shi ya zauna shi kadai yana ta tunani da za ka tambaye shi me kake tunawa sai ka ji duk tunanin nashi shirme ne shi ma bai san tunanin me yake ba shurudun zihni yawan ainihin yawo da tunani tunanin shi ya buga yana fatakon ne sokoto ne katsina ne tunanin shi yana gona ne ofis ne kasuwa ne in haka dai shirman tunani to alama ce da ke nuna cewa ne ko wance tana fama da ainihin larura aljani shi yasa ba ta haihuwa ko shi yasa bai haihuwa ta iya yawa ka ce a ah, akan yi wa namiji asiri ya gaza haihuwa i misali wata budurwa ta so ko wata bazawara ta yi ta yi aure ta yaƙi sai ta je ya aure sai ta ce a je a yi mishi asiri yadda babu yadda za a yi haihu Sai ta je shi kenan sai a nakasa shi ko kuma a je a yi mishi asiri a haɗa shi da aljanun da yake in yana tare da wance to a lalata maniyin yadda ba zai taɓa haihuwa da wance ba amma zai ta haihuwa da wance sai ka ga yana ta haihuwa da wance amma baya haihuwa da wance to irin waɗannan matsalolin abin da ke faruwa yanzu wata tana jin kasar ɗin sai hankalinta ya tashi sai ta ga kamar ma mun zauna ne ta gaya mun to shine sai gaji an kwaso jiki daga ina daga makurdi daga ina daga fallomi to ba lokaci iyakar kasar din da kika ji ki addu'a Allah ya saka da alheri matsala kuma dai ki nemi inda ba a kashe wuta salisan na uku alamun fi asfali fakarati zahar shine yawan jin ciwo yawan ainihin jin raɗaɗi daga daidai ƙasan kwankwasanta daga daidai gadon bayanta to daga can ƙasa wajen kwankwasanta daga ƙasa sai ta yawan jin ciwo koyaushe sai ta rinka jin ya mata zafi yana ciwo ta sha magani ta yi exercise ta motsa jiki duk abu ba sauki ka sha magani a yi motsa jiki a je a ɗau hoto duk abin sai a ji babu sauki a kai rabi'an na hudu kalakun fin nauni, yawan firgici a bacci sai ga tana cikin bacci tana razana sai ga yana cikin bacci yana yawan ainihin razana hamisan na biyar rafi fi a halaman nukhifa sai ya rinka ganin ainihin wato abubuwan ban tsoro a cikin ainihin baccin shi akwai bambanci tsakanin na biyar nan da na hudu Kala kulfin naumi akwai mutumin da ba wani abu ya gani a mafarki ba amma yana razana shedanin ne kawai zai rinka sa jikin shi yana rawa haka haka kawai yana cikin bacci sai ga ya haka in abin ya kai matuƙa ma a ido biyu haka siddan sai ji jikin shi yana rawa haka kawai sai ji jikin shi ya kada kamar wanda aka ba tsoro amma ba wani abu ne ya bashi tsoro shi ma daga cikin jikin ne sai ji ana kada jikin wannan alama ce ta rashin haihuwar wana ko wance aljani ne ko asiri wannan ku shine zai rinka mafarkai yana ganin munanan abubuwa zaki ya biyo shi da gudu ya rinka ganin ana gobara ya rinka ganin ainihin wato ga ruwa ya ci shi ko dai abubuwa masu ban tsoro ko ga ana ɗaukar shi ana yawo da shi a sararin samaniya ko ga an ɗauke shi an wurga shi cikin wata rijiya ko wani rami mai zafi duk zai rinka mai zurfi duk zai rinka ganin irin waɗannan waɗannan alamomi ne da ke nuna in an same su ko an samu mafi yawancinsu wane ko wance da ke fama da su to babu shakka matsala ta kai matsala aljani ne ko asiri ne sai a je sai a karya ta iya wata aljana ce take matukar son shi don haka ba za ta bashi ya taɓa haihuwa ba ta iya yiwuwa wani aljani ne yake matukar santa don haka ba zai barta ta taba haihuwa ba to sai a je a yi karatun alkur'ani a bi hanyoyin karya asiri da shari'a ta yadda da su sai a karya asiri shi kenan sai a ga mutum ya ci gaba da haihuwa insha Allah ta'ala jama'ar musulmi kun ji hanyoyin da za a iya bambance tsakanin bakara ta ɗabi'a da kuma bakara ta aljani rashin haihuwa ta ɗabi'a da kuma rashin haihuwa ta aljani ko asiri ji alamomin da ake iya gane kuma cewa namiji kaza ga yadda ainihin shaidanin aljanu yake bi yake gargaza maniyin shi ko ko kuma ya kashe kwayoyin maniyin ko to sai malam yace al-uqmu indal mar'ati rashin haihuwa kuma ga mace rashin haihuwa ga mace yaya yake malam yace kazalika al-uqmu indal mar'ati naw'an haka ma rashin haihuwa ga mace shi ma nau'i biyu ne al'awwal na farko hukumun tabi'iyyun akwai rashin haihuwa na tabi'a haka za khalaqa Allahu akima haka Allah ya halicce ta bakararra ba za ta iya haihuwa ba akwai irin wannan asani na biyu hukumun bi sababil jindil mustawtin fi rahimil mar'a akwai kuma rashin haihuwa ta sababin wani zaunannen aljani a cikin mahaifar mace haifu yufsidul buwaibati ta yadda yake farfasa ya hallaka ya lalata ƙwayayen da mijinta ya zuba mata na maniyi don haka fala ya timmul ikhsabu haihuwa ba za ta tabbata ba domin ƙwayayen aljanin ya biya farfasa wato kaga ita mace a nan ana nuna maka na ɗaya idan mijin ya sadu da ita sai aljanin ya shiga cikin mahaifar sai bi sai farfasa maniyin ya lalata shi ya dargaza shi kenan kaji hanya ta farko kenan aw yatruku al-ikhsaba yatimmu ko kuma shi aljanin ya bar wannan kwai ya girma har ya cika yadda zai zama ya zama cikakken ciki wa yaktamilu alhamlu ya ciki ya cika ta ɗauki ciki sosai yadda aka san mace mai ciki walakin ba da iddata shuhurin min alhamli sai dai bayan tsawon watanni kuma daga ɗaukan cikin yarkudu shaitanu irkan si rahimil mar'a shi kenan sai shi wannan shaidanin da aka wakilta na sihirin ko kuma shaidanin aljanin da ke tare da ita sai ya shuri wata jijiya a cikin mahaifarta Sayan zilid damu shi kenan sai jini ya zubo an nazifu wato jinin da ke zuba daga farginta tun da ba na haila ba ne faya ijhadu shi kenan sai bari ya tabbata ta ji hanya ta biyu kenan hanya ta farko ko dai daga saduwarta da mijin mijin ya zuba mata mani sai aljanin ya biya watsar da mani ya lalata shi wannan aljanin sun shayi mana furci da haka ko kuma ya bari sai ta ɗauki cikin tsaf ya kai tsawon watanni to galibi yakan kai wata uku wata hudu wata biyar ya yi nisa ya bar shi ya kai wata shida shi kenan sai ya watsar da shi ko kuma in abin ya fi ƙarfin shi yayi yayi ya yadda zai watsar da shi Allah bai ba shi iko ba sai ya yi iya kokarin shi wajen ya zubar da cikin in cikin ya fara girma in Allah bai bashi iko ba har ɗa ya haɗu sai ta kokarin yadda zai ya kashe ɗan to a nan ne akwai shawara da zamu bayar tun kafin malam wahidu bali ya zo ya kawo magani akan wannan matsalar domin bai ambaci wannan matsalar ba shine in kika je wurin malami da ainihin larurar rashin haihuwa in yi miki ainihin karatu aka gane cewa aljani ne ko asiri aka kori aljanin ko aka karya asirin aka ɗauki matakai wanda za a zo za a faɗi matakan nan da bayan an ɗauki matakai shi kenan kin ke fes ciki ya samu to akwai buƙatar da zarar cikin nan ya kai wata biyu wata uku to a samo zuma zuman nan mai yawa za a samu galan guda ne rabin galan ne sai a samu sai a samu garin alhabbatu sauda sai ainihin a zuba sai a cuɗa a karanta fatiha a karanta ayatul kursi a karanta kulhuwa a karanta falaki a karanta nafi a karanta qul ya ayyuhal kafiruna ay allahumma rabban nas waɗannan addu'o'i da muka yi jiya bismillahi arqiki addu'o'in da muka yi jiya bismika bismika allahumma eh, alladhi la bismika allahumma alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil waɗannan addu'o'in duk mun yi su a jiya to in aka samu aka yi mata irin waɗannan sai a ce to yanzu ciki ya kai wata biyu to ta rinka shan wannan ainihin zuma ta rinka sha kullum da safe ta sha cokali biyu kafin ta breakfast kafin cin abinci da daddare bayan ta ci abinci ta sha cokali biyu haka za a doge aitai mata yi mata in so samu ne a yi mata haka hassan da cikin nan zai kai watanni tara sanda ake sa ran za ta haihu to kun ga aikin aiki ne jama'a mun gane wannan da kyau ko wannan matsalar wato takan rike cikin da izinin Allah ta hana wa aljanin kudura da iko akan ya kusanci wannan cikin sakamakon wannan zuma da ake sha wadda take cike da an karanta alkur'ani an karanta addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gashi a ƙasa sai malam yake cewa a kafin ƙasa tukuna sai malam yace fa kasiran ma yakunu al-ijhadu al-mutakarrir bi sababil jinni so da dama in ka ga mace ta yawaita bari bari so uku bari so hudu bari so biyar bari so shida to galibi in ka ga haka to aljanni ne tare da ita jama'a mun gane wannan da kyau amma saboda rashin wayewa lokacin sai a ce a je a wankin ciki a je duk a gama wanke ciki tas in soso da sabulu za a sa a wanke aljanni na ganin ku ne muku dariya an gama ciki ya zo ya sake samuwa sai watsar da shi wannan karatun likita bai san shi ba gaba da wannan karatun sai malamin musulunci to kuma malamin musulunci ba shi da daraja baki ɗaya ko da ta wanda yake koyan mathematics ba ma darajar likita don haka sai zan abin ya gagari likita ga malamin da zai iya taimaka da izinin Allah shi kuma an ɗauka ba a bakin komai yake jama'a mun gane wannan da ke ku to shi yasa ku malaman ku ne za ku tsaya ku nemo kanku kima in kwamiti za ku kafa in wani majalisa za ku kafa majalisar malamai masu yin rukuya yaya za a yaya za a to amma a kowa yana son ya je ya yi suna kowa yana son ya je gwaninta kowa yana son a ce in ba shi ba shi yasa to harkar sai kaga an kasa samun ci gaba a ciki kuma mun gane wannan da kyau ko kuma harkar nan tana da buƙatar kwarewa a kai ɗazu ɗazun nan wani yau mun waya daga can toro jihar bauchi kenan can ka wuce jos yomin waya to ya karanta a cikin littafin abdulbarri akwai wani littafi don taba zuwa muku da shi nan yana magana akan bida'ul mu'alijina bidi'o'in yan ruqa to yace babu shakka wajibi ne dukkan mutumin da zai yi ruqya din nan ya zan ya kware yana da kyakkyawar kwarewa akai yace domin so da dama zaka zo kanewa mara lafiya karatu shi mara lafiyan nan kurma ne shi mara lafiyan kurma ne sai ce to yanzu in baka kware ba kana cikin yi mishi sai gabaɗayan jikin shi sai ya shanye ya ce to ya za ka yi sai shi wancan da ya bugo min waya daga toro sai ya ce to yanzu in haka ta faru ya za a a wannan karatu ne sai an zauna ya fi karfin tarho dole ne sai ka samu kwarewa ba ka shiga cikin harkar nan kurma ne shi mara lafiyan sai ka zo ka kama shi ka mai karatu kana cikin nuna karatu hannun shi da kafa shi komai sai shanye wanda da lafiyar shi kalau aka zo da kafafuwan shi da hannun shi to yanzu wanda mataki za ka bi ka dawo musu da mutumin su yadda yake sannan kuma ka neman mushi magani ka gani to kaga in baka kware ba shine sai malamin ya ce to yana daga cikin bid'ar yan rukuya da suke alkafura su fada cikinta ba su iya ba ya ce to in haka ta faru ya za ka yi sai ya buga alamar tambaya to shi ne shi wancan ya bugo yana neman wato yanzu ya za a yi nace a darasi ne bai zama shi wannan to kun ga waɗannan matsalolin ashe in har babu shakka akwai matsalar kwarewa a cikin harkar nan to ashe akwai buƙatar ita ma harka a kafa mata makaranta kenan inda za ta rinka fitar da specialist kwararrun likitoci akan rukuya amma kowa sai ya naɗi ya jefar da tutar naɗin shi a baya kamar bindin kaza shi kenan shi ma malamin ruka ne kowa sai zo shi ma malamin ruka ne kowa shi ne malamin ruka wallahi matsala ce wadda take dilin da profession kwarewa labudda sai an samu ƙwararre, gogagge in haka ta yi ga yadda za a yi in abu kaza ne ga yadda za a yi ashe yadda ake buƙatar a kafa asibitoci akan abin to a fara kafa makarantar da za a karantar da harkar tukuna to kuma wannan fa ba matsalar rukuya ba kawai duk harka addini haka take bukata yanzu qur'ani yana bukata a samun mishi makaranta wadda zaka je ka iya qira'a ka iya tajwidi ka iya ilimin ainihin ulumul qur'an ka iya ainihin usulul tafsir ka iya tafsiri ka iya istikhrajul ahkamul fiqhiyya kun ba haka ba sai ka zo kana karanta qur'ani da shirme ko kana fassara shi da shirme ko makamantan haka haka hadisi haka fiqhu haka larabci haka tarihi haka komai yake bukatar sai an je an koye shi to tun daga nan ne zaka ga in ka tsaya ka tasa mutane a gaban ka, sai ka gane cewa anya da gaske kuma ake neman ilimi nan ƙasar ghana in ka tafi ko kasashen senegal ko ƙasashen mali za ka ga kiran sallah mutum ba zai ba sai ya halarci makarantar koyon kiran sallah an koya mishi amma mu a kasashen mu fa a kai tsohon ma'aikaci kaza ne kai tsohon soja ne kai tsohon ɗan sanda ne kai tsohon kaza ne kenan yanzu ba a yi da kai to kuma sai ka dawo masallaci wa tabbatal ilaihi tabtila ka dawo gurin Allah tunda kowa bai son ka to ka dawo Allah sai kai to shi kenan sai mutum ya zo eh, shi ne lada ne shi ne sharan masallaci wa ya sa ka sharan masallaci sai an koya maka yadda ake ibada ce ladanci sai an koya maka yadda ake in ba haka ba mai ahlar ya ce wa la yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukuman lahi jama'a mun gano wannan to shikenan ne kaga an samu irin waɗannan ladanai namu na gargajiya iyaye da kakanni mutum shi ya yasa ji ake ainihin ce musu zakaru saboda aikinsu bai gaza duk wani zakara da ke ƙasa Hausa ba jama'a mun gane wannan da kyau ko sai mutum ya zo runguma bango yana jajjaga yana jajjaga yana irin yadda ka ji zakara in yayi ba haka zakara yake ba haka yake haka suke yi to kun ga matsalar da take faruwa kenan ba ba ba kwarewa ba ruwanmu da wallahi in ka je ka samo dan gana ka zo ka ce kira maka sallah ko dan kasar sarali ai ko dan kasar ainihin Mali ko Senegal ka ce dan kasar Ghana zo ya kira maka sallah sai ka ji kamar balarabi sai ka halarci makaranta sai ka halarci makarantar limanci sai ka halarci kaza amma mu kawai shikenan wana wuce wuce bismillah boko gata sakandare daban technical school daban commercial school daban college daban duk waɗannan lissa samu ƙwarewa a nan sannan in ka tafi jami'a sai ka ga department kaza faculty kaza department kaza faculty daba to mu ko a musulunci kawai sai mutum ya je ya ƙare karatu a cikin garin zaria ko cikin garin je karanta sai mutum ya je can mai duguri ne fataskuma ne da maturi ne ya je gardi ne ya iya karatun alkur'ani in ya dawo sai a ce to bismillah ala gafata mala ai sai a mana hadishi to kun gani sam ba mu san yadda ake tsara ilimin ba a ƙa'ida in ka tafi ka je teachers college in ka dawo shi kuma sai ya aikin office kam sai ta zama kano ko da mai amma ka zo duk littafin da ka buɗe sai karanta maka ko ma yaya ne fasara sai ce ba komai wuce kawai alami na shi ya gaya mini malam da ya ce fannin waƙas da muslim anna shaitana mamaki wai don shaidan ya shiga cikin 'ya'ya inda jini ke shiga a jikin kama, to shedan yana shiga sai ya ce ba ra'ayin shi bane haƙiƙa ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim cewa anna shaytana shedani na gudana a cikin sai suka ce to abin tambaya sai ka ce to amma abin da ya tabbata ƙur'ani wa halakawa hadisi ka duba fathul bari haka ba abin mamaki ba ne shiga marinan namiji sai haihuwa an kumi ga maganin ta ala sharifin sai ka ɗauya wannan ayoyi sai ka samu ainihin sau uku yin. akwai kaset ɗinsu guda min ka saura da ake barka ko arziki tattalin shi to gashi nan ai taimakon musulunci ne duk gaggawa The da janareta mu ɗaukan muka tsara su din sai kai awa sai famu sai ga wannan ne wani ba wani tashi in ba haka ba shekar kowa ne أسأل الناس دي أكفى في الجنة